أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik kamar yadda muka saba insha Allah zan karanta sai a karanta zanna wa akhawatuha in sib bi fi'l al-qalb juz'ay ibtida أعني رأى خال علمت وجده أعني ظن حسبت وزعمت ما ظن حسبت وزعمت وجعل لك اعتقت حجدر وجعل لك اعتقت وهبت علم والتي كصيره وأتعلم والتي تصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا أيضا Allah za mu tsaya wuri saboda karatun da ke biye kuma babi ne mai dan tausiya a wannan sune fi'iloli na uku cikin af'alun nawasih wanda muka karanto mun karanta kana wa akawatuha sannan muka zo muka karanto kada wa akawatuha sannan yau insha Allahu za mu karanci zonna wa akawatuha ko kuma ana ce da su af'alul qulub fi'loli na caccanzawa min alqalb لأن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه an sanya zuciya zuciya ce saboda caccan zawanta yanzu ina so an jima kuma ina ki yanzu ban so amma kuma an jima ina son abin shine alqalb to af'alul qulub fi'ilolin da suke caccanzawa su kuma sun kasu gida biyu akwai af'alul qulub akwai af'alut tahwil ko kuma tasif af'alut tasif wato waɗanda suke komawa daga makoma kaza zuwa wuri kaza to af'alul qulub wanda su ne zanna wa akawatu ha su kuma sun kasu gida guda biyu akwai waɗanda su tufidul yaqin duk sanda suka zo suna amfanar da haƙiƙanin al'amari sakankan cewa gaskiyarsa akwai waɗanda kuma tufidu rujhan wato zato mafi rinjaye muna fahimta waɗanda suke nuna al gaskiyan al'amari kama akwai ra'a alima kaman abin nan dara kaman ta'allam waɗannan suna nuni akan haƙiƙi san kaga alimtu kaza yana nuni akan yaqin ra'aitu kaza yana nuni akan yaqin sannan daraitu kaza yana nuni akan yaqin muna fahimta to su kuma kamar yadda kana da ka da suke shiga wa mubtada da khabar su ma haka suke shiga wa mubtada da khabar amma sai da su abin da suke yi za su yi wa muftadan nan nasba su yi wa khabar nasba sai mu ce wannan mubtada abin nan maf'ulul awwal wannan mu ce da shi maf'ulul thani muna fahimta misali kamar mu ce zaidun sahibuk zaidun sahibuk kaga wannan muftadan da khabar sai ce zanantu zaidan sahibak hasibtu zaidan za'amtu zaidan daraitu zaidan duka yani suna shiga a mubtada da kabar sai su yi mashi nasba sai mu ce wannan maf'ulul awwal wannan sai mu ce da shi maf'ulu atani muna fahimta to shine malam ke cewa duk sanda kaga fi'ilolin nan ka yi wa ɓangarorin ibtida'i biyu nasba in an ce ɓangarorin ibtida'i ne me ake nufi wannan ana kiran shi al'alam bil ghalaba ka ce shamsani me ake nufi da nan ash-shamsu wal qamar ka ce umarani wa kake nufi nan shine al'alam bil ghalaba muna fahimta kamar misali ce general ya wuce wani general ne buhari yani ya zama alam bil galaba ba ai ba shi kai wani general amma kace ai zu muka ga general abinda ma ya tabadaru ilahi zihin shine wa bukhari muna fahimta ai to shi sai ce juz'ai tida bangaroran mubtada guda biyu yani mubtada da khabar to daga cikin su sai ya fara maka bayani kila ba ka san fi'ilolin ba sai ya ce akwai ra'a ra'a sannan kamar yadda mazi zai yi aiki haka mudari'i zai yi aiki haka amru zai aiki ra'aitu Allah akbara kulli shay'in muhawalatan wa aksarahum junuda ra'aitu Allah akbara kaga sanin shi Allahu mubtada ne da khabar wancan fi'lu wa fa'il wannan Allah mubtada al-awwal akbara abinda maf'ul al-awwal wancan maf'ul al-thani muna fahimta sannan kuma ra'a din yakan zo bi ma'ana zanna Ba mun ce shi duk inda muka gan shi yufidul yaqin to amma kad yakunu bi ma'ana zanna kama innahum yarawnahu wa narahu anan afada al yaqin wa afada zann su ta bangaren kafirai innahum yazunnuna al qiyamata ba'idan wa na'lamuhu mu kuma qariba kaga anan afada al yaqin wa afada zann wala fahimta tayyib sannan haka إخالة إخالة بمعنى ظن دون معنى أنت خصوصا ذاته إخالك إن لم تغدد الطرف ذا هوى إخالك الكاف أنا شيء مفعول الأول إخالك إن لم تغدد الطرف ذا هوى ذا أنا مفعول الثاني دم بمعنى صاحب يانا ده لغة فيها قال الستة أسماء الستة إيه yana ɗaya daga cikin asma sita da haka maf'ulul awwal maf'ulul thani ikhwaluka in lam taghdud tarfa za hawan yasumuka ma la yustata'u min alwajh ga maf'ulul awwal ga maf'ulul thani muna fahimta malamai haka alimtu alimtu shi ma fi'l ne min af'alul qulub waɗanda suke nuni akan canzawa alimtuka albadil alma'rufa fanba'atat wajifatu shauqi إليك بي واجفات الشوق والأمل محل شاهد علمتك الباذلة الكاف مفعول به طيب صنع الباذلة مفعول الثاني muna fahimta malamai haka wajada ya samu yani asalin shi ba haka yake ba amma sai aka same shi akan wata tabi'a ya canza daga wannan tabi'a zuwa wancan shine alqalb wa in wajadna aktharahum la fasiqin وجدنا أكثرهم لفاسقين فاسقين شنو مفعول به مفعول الثاني طيب اللام إن نظمت متلمس إيه؟ لا يا أستاذ لام الفرق وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وإن وجدنا يعني إن الأمر أو الشأن أو الحال ما وجدنا أكثرهم إلا لفاسقين لام الفرق التي تفرق بين إن a التوكيدية الثقيلة وإن الخفيفة muna fahimta wale shi ne malam ke cewa in bi fi'lil qalbi kai nasaba da fi'ili wanda ke caccanzawa ko wanda ke ilmantar da canji juz'ai ibtada juz'ai ibtida bangarora guda biyu na ibtidai a'a ne to ga suna fi'ilolin su ne nake nufi ra'a ya gani kola. ya yi zatto alimtu na sani wajada ya samu guda nawa kenan filo ne ya mutu wannan guda hudu to ga saura nan wa zanna akwai zanna wa zannu an malja'a min Allah wa zannu annahum mulaqu rabbih muna fahimta dan haka ita ma tana daga cikin af'al alqal haka hasiba ayahsabu al-insanu an yutraka sudah kuma a cikinta akwai lugatan ana ce a yahsibu ana ce a yahsabu hasibtu التقى والجود خير تجارتك حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا محل شاهد حسبت التقى والجود خير تجارة كذا التقى شنو مفعول الأول خير المفعول التاني منا فهمت ولا إيه؟ هكا زعم زعم الذين كفروا ألا قل زعمت وقد زعمتني شيخا ولست بشيخ زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبة زعمتني شيخا مفعول الأول أنا شنو يا المتكلم مفعول الثاني شنو شيخا mun ga yafi ana muna fahimta haka abda ya kidaya ko ya lissafa eh muna fahimta fala ta'du bil maula sharikaka fil ghina walakin al maula sharikuka fil ud wai karkace dan dan kana cikin daula wani mana cikin daula kai tunanin cewa a ai wanda yake jibintan ka a cikin daula shine sahibinka la wanda yake jibintan ka cikin wahala shine sahibinka wa ma akthara al ikhwana hina ta'udduhum walakinnahum fi an-na'ibati qalilu ji shafi'i in ka kikkira mutane haka gaba daya zaka ma sha Allah kowa naka ne walakinnahum fi an-na'ibati qalilu amma cikin masayib عند المصيبة تعرف الإخوان كو يعرف الإخوان أتكلم أنا من أجي يعني ناكا طيب وكم من عدو لأجل المالي عادان نعم نعم أكرمك الله هنا <laughs> فهمت طيب ده هكا نعد فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ده مفعول الأول ده مفعول الثاني تعدد المولى مفعول الأول شريكك مفعول الثاني هنا فهمت يا هكا حاجة حاجة bi ma'ana zanna ko hasiba shi ma ya yi zato ko ya tsammani wa qad kuntu ahju aba amrin akhatiqatin hatta idza hatta alammat bina yawman mulimmatu yace wa kuntu ahju ba hija'i wancan na zamba da ka sani cikin adab ba ba shi ba wa qad kuntu ahju aba amrin akhatiqatin hatta alammat bina yawman mulimmatu yace da abu amri na kasance ina zato mutum ne na hannun dama na sai da musiba ta same mu sannan na gane matsayina da shi mahallu shahid wa qad kuntu ahju aba amrin akha thiqatin aba shine maf'ul al-awwal akha maf'ul al-thani muna fahimta malai haka ja'ala shi ma yakan zama Ah, abin da suke daga cikin afalul qulub akwai dara dara bi ma'ana alima ya sani ah, Allah yana cewa ah, faqad labistu fikum umran min qablihi kafin ita eh, eh, wa ma adrakum me farko ayan nan a ah, ba ka koma ƙasa khalif mu ta sa qul law sha Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bi eh, inda kace Allah ya so da ban karanta Qur'ani gare ku ba kai ba zan ma fi ku Qur'anin ba qul law sha Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bi dara daraitu la ilma nafi'an haqiqa na san ilimi abu ne mai amfani asalin sha al ilmu nafi' ga maqulul awwal ga maqulul thani haka ja'ala ja'ala shi ma yakan zo zaka ce ja'alta al-amra aziman ka mai da al'amari mai girma fi'l ne min af'al al-qalb don haka sai ka ce fi'l al-madi fi'l al-madi lil qalb fi'l al-madi lil qalb shi wancan maf'ul al-awwal mansubun bi ja'ala wancan maf'ul al-thani mansubun bi ja'ala to amma ja'ala din nan fa ya kasance bi ma'ana i'taqada don akwai ja'alan da yake zuwa bi ma'ana aujada alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala yani aujada adh-dhulumati wan nur anan kaga ya san maf'ulu ne guda daya aujada adh-dhulumati wan nur wancan ma'tuf in ya kasance bi ma'ana aujada khalas zai samu maf'ulun bihi ne guda daya amma in ya kasance bi ma'ana yaqin i'tiqad to shine zai kasance ba daga cikin af'alul qulub muna fahimta shi ne malai ce zanna akwai zanna hasittu akwai hasittu na yi zato wa za'amtu na riya ma'a'ad da kuma adda ƙididdiga ko kuma lissafi haja zato ko tsammani dara sani wa ja'ala hakan nan ja'ala allazi wanda yake bi ma'ana itaqada yake zuwa da ma'ana itaqada yani wa ja'ala allazi ka atakada dan allazi a nan ce a cikin allazi allazi akwai lura da cikinsa sa ana ce allazi allazi allazi laz duka ne bi hasfin alif wallah don haka sai ka maka lugha daga cikin waɗancan lura din don mun karanto mawsulul asma'i alladhi al-unsa allati wal ya ma thunniya la ga ci gaba nan daga cikin waɗannan fi'iloli daga cikin aqalul qulub akwai mutasarrifa akwai ghair mutasarrif mutasarrifa su ne waɗanda muka ambato yanzu sukan zo madi sukan zo mudari su zo am ismul fa'il ismul maf'ul da sauransu amma akwai ghair mutasarrifa su ne kaman hab da kuma ta'alla hab wato ka kaddara ta'allam ka nemi sani amma ta'allam ba wanda ka sani ba ba in eh, wanda ka sani ne wannan mutasarrif amma wanda ya kasance daga cikin af'alul qalb shine wanda yake la ya tasarraf bai da wani abu sai madi sai madi ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha fabalik bi lutfin fi tahayyul wal makr wai ka sani ilimi shine in kana so ka tirsasa makiyinka to ka sai da zaka yi kai galaba a kansa ka gama da shi ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha kaga shifa nafs shine maf'ul al قهر عدوها مفعول الثاني مضاف وانت مضاف اليه ولا فهمت هكا ف و... والا فهبني امرا هالكا وانا كتير واني فقلت اجرني ابا خالد والا فهبني امرئ هالكا هبني امرا ني شنو مفعول الاول امرا مفعول الثاني wannan shi ma fi'ilin daga cikin af'alul qalb amma su da ta'allam da hab ba su sarrafuwa kawai suna zuwa amri ne kawai muna fahimta طيب to akwai af'alu tasir ko af'alu tahwil kama irin su taraka wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'd haka irin su takhiza tahittuka sadiqi da kuma ittakhadha wattakhadha Allahu Ibrahima yani tasir ya koma daga wani hali zuwa wani hali ko a ce da shi tahwi ai da can bai kai ga wannan matsayin ba amma daga baya sai Allah ya dauke shi abin nan abin kauna muna fahimta haka radda wadda kafirun. min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara yaruddunakum kuffara maf'ul al-awwal wancan maf'ul to waɗannan ana kiransu af'alu tahwil ko kuma af'alu tasyif su ma duka aikin su idan sun zo yadda waɗancan ke yi wa maf'ulai guda biyu nasaba haka su ma suke mashi nasaba shine wannan ke cewa wahab ta'allam daga cikin af'alul qalb akwai hab akwai ta'allam wallati ka haka fi'ilolin da suke zuwa bi ma'anar tahwil da ma'anar canji ko komawa amma anan bai ambato maka su ba su ne kaman taraka kaman su radda kaman su tahiza kaman su ittakhadha da ja'ala wani zubin shi ma yakan zo af'al ne daga cikin af'alut tasrif muna fahimta sai su ne waɗannan aidon su ma in sibbiha kai nasaba da su waɗannan mubtada wa khabara mubtada da khabar muna fahimta malamai فإن الله كمو ساتي نجا مجانا كا التعليق ده إلغاء ميكي كتير تعليق ميكي تي إلغاء طيب تين انت مينا كمان كشي تعلم تعلم زيدا صديقك تعلم العلم نافعا al'ilmu nafi ta'allami al'ilma nafi'a yana na ma'anarsa ilimi mai amfani ne na yana ai shi da mamun ce kai mutasarrif ba shi da wani abu sai amr eh ja'ala ba wanda muka sani bane dan tana zuwa da ma'anoni da dama tana zuwa da ma'anoni da dama wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina ka gani ai in har ta kasance da ma'anan qalb na canji wanda abu ba halin yake ba ya koma ga wannan hali to tana neman abin da mafulai guda biyu ja'ala in ya kasance bi ma'ana litiqat shine zai kasance mafulai guda biyu amma in ya kasance bi ma'ana aujaba ko aujada فوانا يتعدى إلى مفعول واحد إيه كم دوبة جملة بيصعب ويجعل لكم يجعل لكم جنات ويجعل لكم ويوجد لكم بمعنى إيجاد مفعول به ويجعل لكم أي لكم نجار مجرور شنو مفعول به نعم أنا يوجد لكم جنات نعم زي ما كبياني أنا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا با إتبتي وانا أمر تكيز وانا هب يتعلم نعم إيه kwarai da gaske ai duk juya wanda suka yi za su yi aiki na wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kaga anan maf'ulin eh maf'uli ne guda daya ah ma la yahtaju ila at-taqdir fala yuqaddar من مقام إبراهيم مصلى آه. ظاهر آية زامبي انت هذا معنى تحويل كوكما تقليد بذاته توصلي بجري واتخذ الله إبراهيم خليلا لكن يا بينا نعم على فسا ايه ta'allam yana iya samun mafulin biyu guda ɗaya ta'allami ilma ka nemi ilimi na ta'allam wannan da muke magana mafulai guda biyu ke nema mafulai guda biyu juz'ai ibtida bangarorin ibtida'i guda biyu na ta ita wannan tana zuwa ababe da dama akwai inda ma ba ta ba ma ta samu mafulin guda biyu zanantu la zaidun qa'imun eh ba mafulin bi nan lazima ce na'am kamar ta kashi na'am ita ce muke nufi ana maf'ulul awwal maf'ulul thani na'am eh to ai da muna magana kan abin gani afalul qalb eh ba shakka da hasiba wala da gaske na سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب